والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا أسبر هدو ga ترى tara watan ramadana hijira dubu daya da dari hudu wadda ta yi daidai da ashirin da ɗaya ga watan biyu miladiya dubu biyu da ashirin da shida muna cikin surata ta arba'in da biyu ita ce suratu shura a jiya mun tsaya ƙarshen ayata ashirin da takwas faɗin Allah ta'ala wa huwa alladhi yunazzilu al-ghaytha min ba'di ma qanatu وينشر رحمته وهو الولي الحميد يوم بإذنه تعالى za mu tashi ne farkon aya ta tara a wannan sura mai albarka faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa min ayatihi khalqus samawati wal ard malam bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير ما ليك لما كان إنزال الغيث يا إن زمان sauko da ruwa daga sama jami'an baina kaunihi ni'ma wa kaunihi aya dalla ala badi'i sun'i Allah ta'ala wa azim qudratihi al-muqtadi infiradihi bil ilahiyya alaiki da ya zama saukar ruwa daga sama ya tattara abubuwa guda biyu ya tara tsakanin kasantuwarsa ni'ima ce daga cikin ni'imomi na ubangiji sannan abu na biyu kuma ya kasance wata aya ce mana wata alama ce da take nuni ƙarara. Izuwa ga ƙaye na halittar Allah maɗaukacin sarki da kuma girman cikar ƙudurar Allah wanda wannan kuma yana nuna kaɗaitakar Allah da Ubangizantaka ma'ana Allah ne kaɗai ya cancanta a bautata masa malin yace in taqala min dhikrihi ila dhikri ayatin dalla alam firadillahi ta'ala bil ilahiyya yace daga nan sai kuma Allah ta'ala ya ci gaba da ambaton wasu ayoyin kuma wasu alamomin da suke nuni zuwa ga kaɗaitar Allah ta'ala da bauta wa hiya ayatu khalqil awalim al'azima su ne wannan alamomi da Allah ya bayani na halittar waɗannan manya-manyan alittu guda biyu sammai da ƙasai wa ma fi da abin da ke ciki mimma huwa musha'adun linna daga abubuwan da mutane suna gani da idanunsu wana sai Allah ya fara bayani kan wato cikar ikonsa wurin alittar sama da ƙasa mana bayan ya yi bayanin saukar ruwa shi yake saukarwa ni'ima ce daga cikin ni'imominsa kamar yadda muka karanta a jiya sa'an nan kuma alama ce da take nuna wato cikar alikar Allah alama ce da take nuna cancantar Allah da bauta to sai kuma Allah ya ci gaba da bayanin wata ayar wadda ma ta fita baya wato tabbatar da cewa Allah ne kaɗai ya cancanta a bautata masa Shi ne sai Allah ta'ala yake cewa wa ayat yana daga wato alamomi na cikar ƙudurar ubangiji domin kalmar al'aya al'ayat jam'u aya ita kuma abinda ake ce ma aya shine al'alama alama da kuma wani dalili da yake tabbatar ko bayyana tabbatar abu kenan an ce aya ana nufin alama da take tabbatar da shekar ƙudurar ubangiji shekar ikon ubangiji akan komai cancantar ubangiji da bauta shi za Allah ce yana daga ayoyin Allah khalqus samawati wal ardi halittar samai da ƙasai da Allah yi yana daga cikin ayoyin ubangiji kenan waɗanda suke gigita hankalin wato mai tunani wanda suke a akan cikar wato girma na ubangiji da cikar mulkin Allah da ikonsa shi ne Allah ta'ala ya halicci sammai da ƙasa shine khalqus samawati wal ma ba su fi imamin dabba da kuma abinda Allah subhanahu ta'ala. ya alitta a cikin sama da ƙasa kuma ya yada su ya tarwatsa su ya baza su a cikin sammai da ƙasai ɗin daga cikin alittunsa waɗanda suke mabambanta shi ne wa ma su tafi ma da abin da Allah ya yada ya baza ya watsa a tsakankanin sama da ƙasa min dabbacin na dukkanin alifu da suke tafiya da kafafuwansu a ban kasa domin kalmar dabba a nan ba dabba da malam bahaushe yake tunani ba abinda ba ɗan adam ba a'a dabba a nan ne ma ya dubbo ala wajhil dukkanin abin ke takawa da kafafuwansa yana tafiya ban kasa kaga dan adam ya shiga ciki shi yasa ba ko ina ƙur'ani zai ce dabba ka dauka dabba da aka sani ba nan ana nufin dabba duk wata halitta da suke tafiya ban kasa ko halittar da suke tafiya cikin sabbai wannan kaga ya kunshi ɗan adam a ban kasa ya kunshi dabbobi ya kunshi aljanu da makamantansu shi sanya a wani wurin Allah ya ce wa ma min dabbatin fil ardi ولا طائر يطير بجناحيه illa umamun amsal yace babu wani abu wata halitta da suke tafiya ban kasa ko wani tsunku da yake tashi a cikin sammai face su ma al'umma ce mana kwatankwacin ku wani wurin yake ma min dabbatin fil da illa ala allahi babu wata halitta da take tafiya ban kasa face arzikinta a hannun Allah yake kaga a nan, ana nufin dukkan wani abu da ke tafiya a ban kasa shi sa nan ma yake cewa wa ma basta fihi ma dabba da abinda Allah ya yada a cikin sama da ƙasa ya baza na dukkanin halittun da suke tafiya da su ba da aban ƙasa wannan ya kunshi ne ‘yan adam da sauran mutane da sauran aljanu da makamantansu da dabbobi haka nan a sammai dukkan wata halitta da take tafiya cikin sammai za a kira ta da wannan halitta shi yasa alhafiz ibn kasirin yake cewa wa hadha yashmalu al-mala'ika wannan aya ta kunshi mala'iku domin Allah ne ya halice su kuma wasu a cikin sammai suke wasu a kasai wal ya kunshi aljanu wal ta kunshi mutane irin aiwana da sauran ma dabbobi baki ɗaya. duk sun shiga ƙarƙashin wannan aya alaktilafi ashkalihim yace duk da babambantan wato yanayinsu wa alwanihim da launukansu wa lugatihim da yarurrukansu wa tsiba'ihim da ɗabi'unsu wa ajinasihim da jinsunsu wa anwa'ihim da nau'o'insu duka waɗannan ma'ana halittu ɗin وقد فرقهم في ارجاء اقطار الارض والسماوات أكيد الله تعالى يا رباسو يا واتاسو يا ياتاسو أدكنم أنقروري نقسا لكم da معنانا سمي بكي شيني معنا وما بس فيهما من دابة malam usaimin na cewa zahirin wannan aya mai girma kana nuna kenan sammai baki ɗayansu suna tattare da waɗannan dabba ɗin kamar yadda ƙasai suke tattare da waɗannan dabba ɗin sai ce kuma idan da wani zai yi tambaya ya ce suwa ne ne ake nufi ya ce ana iya cewa mala'iku da dukkanin sauran halittun da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta ko kuma mala'iku ko waninsu duka ana iya cewa suna cikin abin da Allah ta'ala ya watsa su a cikin mai sammai baki daya da kuma mai ƙasai baki daya Allah ke wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir Allah maɗaukakin sarki mai iko ne mai cikar iko ne wurin ya tattara waɗannan halittu da ya halitta a sammai da ƙasai a lokacin da Allah ta'ala ya ga dama ya tattara su mana Allah yana da iko kenan akan waɗannan halittu nasa wanda ya yada su cikin mai da kasai baki ɗaya Allah idan ya ga dama ya tattara su yana da cikar iko wanda zai tattara waɗannan abu waɗannan halittu guri guda babu wani abu da ya isa ya gajiyar da shi a cikin waɗannan wato halittu ɗin bayan mutuwarsu zai raya su sa'an nan kuma ya tattara su baki ɗaya a ranar alkiyama guri guda a gaban Allah subhanahu wa ta'ala. Bai da Allah yake cewa wa idan luhushu ushirat yayin da dabbobi na daji aka tattara su guri guda. Wa ma min wala fa'irin ya tsiru bi aiki. illa umamun amsalu ma farratna fil kitabi min shay Allah yake ban bar komai ba cikin lau'il mahfuz min yi bayanin sa illa billah sai ce summa ila rabbihim yuhsharuna sa'annan za a tattara su ne gaba ɗaya waɗannan halittun a gaban ubangiji subhanahu wa ta'ala mana da mala'ikun da 'yan adam da aljanin da dabbobin da dukkanin alittu baki ɗaya gaba ɗaya Allah mai cikar iko ne in ya ga dama ya tattara su guri guda shi yasa ya alƙawarta cewa ranar la'ira zai tattara su gaba ɗaya a guri guda wa asharna hum Allah ke za mu tattaro su gaba ɗaya mu tara su guri guda falam nugadin min um ahada ko da wani mutum ɗaya ko wata alitta guda ɗaya ba za a taɓa bari ba kowa ya halarto gaban Allah subhanahu wa ta'ala domin Allah ta'ala ya masa hukunci Allah ya samu cika da imani na وما أصابكم من مصيبة في من مصيبة فيما كسبت أيديكم فبما وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير الله سبحانه وتعالى yake cewa mana yace yayin da ni'ima ta Allah subhanahu wata'ala wanda Allah ya saukar da ruwan sama ga bayi da ya bayani a baya bayan mutane sun ɗebe ƙauna cewa wannan tsanani ya afka musu na rashin ruwa yayin da Allah ya saukar da wannan ni'ima to sai Allah ya yi bayanin cewa su sani fa dukkan wata musiba da take iya afka ma mutane na rashi wannan musibar sakamakon abin da mutane suka aikata ne na shirka da fito na fito da bin umarnin Allah domin Allah ya faɗakar da su cewa Allah ta'ala fa zai tashe su ne ya kuma yi musu hisabi akan abin da suka aikata shi sa Allah ta'ala yake cewa wa ma asabaku min musibati babu wata musiba da za ta shafe ku ma'ana dukkanin wata musiba da ta afka muku ta shafe ku na rashin jin daɗi ko talauci ko rashin lafiya to wannan musiba ɗin fabi ma kasa ba ta same ku ne saboda sababin da. yanku suka aikata wa ya afu an kafe kuma Allah ma yana afuwa yana rangwami ga abubuwa masu yawa, mana ba dukkanin abin da kuka aikata ne ake takanta muku da sakamako ba bai ba a cikin ɗari a ɗauki ɗaya ko biyu a taɓa ku ba ragowar kau da kai ake da a ce duk abin da kuke yi na ɓarna shi ne ake sakanta muku da gwargwadon musibarsa da ba za ku iya jurewa ba ma'ana kenan wani ɓangare ne na abin da muke aikatawa Allah ta'ala ya ce ne wato jarrabanmu da wani abu shi ta ce wa ma a sabakum ai wa ma a sabakum ayyu nasu ma'ana babu wani abu da zai same ku ya ku mutane tun daga musibu da bala'o'i face wannan abin da ya same ku ya same ku ne saboda sababin abin da kuka aikata na saɓan Allah kamar da Allah ke manya amal su’al, duk wanda ya aikata mummuna yujiza bihi za a sakanta masa da irin mummunan abin da ya aikata wala ya jidla umin dunin la'i waliyin wala kuma ba zai samu wani wanda zai jibince lamarinsa koma bayan Allah ba ballantana ya taimaka masa haka nan ba zai samu wani wanda zai kawo maɗauki koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala ballantana ma ya kawo masa ɗauki kan abin da ya aikata a wani wurin Allah na cewa zaharar fasadu filbarri walba barna ta bayyana a kan tudu da cikin teku bima kasa bat saboda sababin abinda hannayen mutane suka aiwatar liyu zai ba'adal biya amin don Allah ya ɗanɗana musu sakamakon wani ɓangare wani ɓangare na abin da suka aikata domin su dawo zuwa ga Allah kenan ba gaba ɗaya abin da wato aka aikata ne Allah ke yi wa mutane sakayyanci a'a wani ɓangare ne na abin da aka aika. shi za ce fabi ma kasabat ba a nan sababiyya ai fabi sababi ma kasabat aidiku wannan musibar ta same ku ne saboda sababin abin da hannayenku suka tsururuta suka aiwatar wa ya'fu an kaseer kuma Allah subhanahu wata'ala saboda adalcin Allah Allah yana yin rangwami ga mafi yawan zunuban da kuka aikata baya kama ku da wannan laifi ta hanyar ɗora muku musibu a duniya a'a yakan daga kafa a mafi yawancin abin da kuka aikata shine ma'ana wa ya an kai kamar yadda Allah yake cewa walau yu'akhiru Allahu an-nasa bima kasab da Allah yana kama mutane da dukkanin abin da suke aiwatarwa ma taraka ala zahriha min dabba da Allah ba zai bar wani abu mai tafiya a kan wannan doron ƙasa da kawai an hana kashi. da a ce duk abin da ake aikatawa Allah na kama mutane ne. to da ba da yanzu babu wani abu da yake tafiya a ƙasa da an hana kowa ma taraka ala zahriha min dabba walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma yace sai dai Allah ya afuwa ne ya kau da kai ya tsa'irta ma alitta ya jinkirta ma mutane zuwa wani lokaci abin ambato shine ranar la'ira kowa ya ga sakamakon abin da ya aikata idan ya je gaban Allah ta'ala shi ta ce fa'iza ja a ajalu ya idan lokacin ya zo ma'ana to a nan ne Allah ta'ala ya san duk abin da kowa ya aikata fa inna Allah bi ibadi ko kana bi basira Allah madaukakin sarki ya san abin da kowa yayi yana ganin abin da kowa yayi a nan ne kowa zai ga sakamakon abin da ya aikata amma yanzu wani bangare ne na abin da mutane suka aikata sai Allah ya kama mutane shi to me hikimar da ta sa Allah ke kama mutane hikimar dan a kare musu zunubi Kadu da falala ta ubangi man aikata taɓargaza a kaso ɗari Allah ya kau da kai wajen kaso wajen casa'in da wani abu a kama mu da ɗan wani kaso ƙanƙanin shi ma mun cancanci a halaka mu gaba ɗaya sai Allah ta'ala ya bari sai je ko mana wani ibtila'i ko wata musiba ko wani tashin hankali kuma da ya je jego wannan tashin hankalin da wannan kuma tashin hankalin da ya jego mana kuma sai ya biya shafe mana waɗancan Ka kaga Allah Allah yana kauna bayinsa yana kauna halittarsa in ba haka ba da an share maza na sallallahu alaihi ya tabbatar da wannan a cikin hadisi da Imamul bukhari da Muslim suka fitar daga Abu Sa'id al-Khudri annabi yana cewa ma yusibul muslima dukkanin wani abu da ke shafar musulmi min nasabin tun daga wahala kowace iri ce da kunci na rayuwa wala wasabin ko kuma cuta da Allah zai ɗora ma musulmi wala hammin ko kuma wani damuwa wala hazmin ko wani bakin ciki na abinda wato yake tunanin ya karo shi wala adan ko wata cuta wala zammin ko kuma bakin cikin abin da ya tankare shi ya same shi ya lullube shi manzala yake hatta shaukata yushaku har kaya da musulmi ya taka ya ji zafi ya cire ya ji radadi babu ɗaya daga cikin waɗannan da za su shafi musulmi illa kafar, Allah biha kafaya sai Allah kankare masa kurakuransa wanda abin da ya jawo wannan musibar fa laifin aikin da ya yi ne amma kuma a aikin da ya kuma ɗan wani kaso ne kaɗan aka jarrabe shi da wannan amma kuma saboda falala ta Allah sai kuma Allah ya kankare masa laifuka kaga shi Allah mai falala ne ga bayansa shi sai ce wa ya afu an kafir Allah yana rangwami akan abubuwa masu yawa daga cikin ire-iren waɗannan musibu da Allah yake jarrabar wato bayi da shi ma'ana sai ya ya fi wani abu mai yawa ya ɗan jarrabu mutane da abu kaɗan kuma musibun nan sun kasu gida biyu akwai musibu wanda suke na gaba daya wanda Allah ta'ala zai jarraba al'umma gaba dayanta ya zama ko garin gaba daya ko ƙasar gaba dayanta kowa ya shiga cikin wannan jarrabawa sai ta zama sanadin kankarar zunubi ga masu imani ko kuma a ɗaiɗaikun mutane wannan gwargwadon abin da ya yi wannan gwargwadon abin da ya yi sai Allah ya jarrabu kowanne da wata jarrabawa da ta shafe shi shi ma Allah ya yi amfani da wannan wurin kankarar wato zunubai ga shi wanda aka jarrabe shi da irin wannan jarrabawa ɗin duka waɗannan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayanin ma'ana wani ana jarrabar al'umma gaba ɗaya wani kuma a ɗaiɗaikun mutane Allah yake jarrabar su ba don komai ba sai don ya kankare waɗannan zunubai Allah muna godiya ga ka Allah yake wa ma antum bi mu'jizina fil ard Allah yake ya ku ɗan adam ya ku halittar Allah ya ku ɗan adam da aljanu ku ba ba za ku taɓa iya tsere ma Allah a kasa ba ma'ana ba za ku taɓa iya gajiyar da Allah subhanahu wa ta'ala ba a ban ƙasa domin ba ku da inda za ku iya guduwa ku tsira daga kamun Allah subhanahu wata'ala ku tsira daga ukubarsa ku tsira daga musibar da Allah subhanahu wata'ala ya nufi ku da ita idan ya nufi ku da ita ɗin, ba wanda ya zai kuce wa ma lakum min dunillah haka nan ba ku da wani koma bayan Allah wani wanda yake ba Allah ba wanda zai iya jibintar lamarin shine min waliyi daga wani majibinci wanda zai jibinci al'amuranku har ya iya kare ku daga musiba in ta karo ku wala nasirin haka nan ba ku da kuma wani mai ɗauki mai taimako da zai iya kawo taimako gare ku idan Allah subhanahu wa ta'ala ya nufin ya kama ku da wannan laifi da kuka aikata saboda haka tunda kuwa ba za ku iya kubce ma Allah ta hanyar ku guje masa a ban kasa ba ba ku da wani ubangida wanda zai iya jikuntar lamarin ku ya kare ba ku da wani mai kawo dauki da zai iya kawo dauki ya kare ku daga Allah to abin da ya kamace ku shine ku kiyaye saban Allah ku yi biyayya ga Allah ta'ala domin ku tsira daga ire-iren waɗannan musibu da azaba da jarrabawa ta Allah subhanahu wa ta'ala Allah ka babu ikon kiyayewa na'am wa min ayatihi aljawari fil bahri kal'ala in yasha yusmi ar-riha fayadhlalna rawakib ala dhahrihi إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور Auyobi kuhun Nabima kyasabuwa ya fi wani tafiyar. Al'imam Abu'a ya yi annahu yana faɗa cikin tafsirinsa, ya ce "Lammata karanta alamin da la'iluwa a daliyyatu da a baya, Allah Ta'ala Ya kawo dalilai da suke nuna da kadai takas sarautarsa ya kawo nau'i daban-daban wanda mun karanta a baya. saukar ruwan sama halittar sama da ƙasa halittu da sauran abubuwa zakara ba da al'alamal akbar bayan wannan kuma sai kawo wannan duniya baki ɗaya sammai da ƙasan baki ɗaya wa huwa wasu wal ard su ne sammai da ƙasai summa al'amun asgar sannan kuma ya kawo duniya wanda take ƙarama? ita ce me wa huwa al'aywan su ne dabbobi shi sa aka yanke cewa Kalbu samawati wal ardi wa ma basta ma min kaga halittar duniyar sama da ƙasa ga kuma dabbobi da ya yada su mana alitu a ban ƙasa baki ɗaya to bayan duka yayi wannan sai kuma Allah ya biyo baya da cewa makoma fa ta ƙarshe baki ɗaya ranar la'ira a gurinsa ce. to bayan duka Allah ya kawo wannan sai kuma kawo wata ayar daga cikin ayoyinsa waɗanda suke ƙara tabbatar da cikar ikonsa su ne jiragen ruwa waɗanda suke gudu a cikin teku wannan ita ma ayyace da take nuna cikar ikon Allah shi yasa sai Allah ta'ala yake wa min ayati yana daga ayoyi na ubangiji aya dai alama alama da take nuna cikar iko da ƙudura ta ubangiji shi tare ya ce wa min mana wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid a cikin komai Allah ya ajiye wata alama shine aya da take nuna cewa shi ɗaya ɗayan sarki ne bai da abokin tarayya to wannan ma aya ce da Allah ya ajiye ne take nuna sarki ne shi mai iko kuma ɗaya ɗayan sarki wa min ayatihi yana daga wato alamomi na cikar ikon ubangiji sai Allah ya aljawariya ma'ana waɗannan jiragen ruwa masu gudu lafazin aljawari sifa ce sai aka shafe mausu ɗin sai aka kawo siffar ta hau kan matsayin mausu ɗin amma asali wa min ayati sukunul jawariya mana daga yana daga ayoyin ubangiji jiragen ruwa waɗanda suke tafiya suna gudu fil ba'ari a cikin teku kal a'la sai ka ce duwatsu za ga jirgin ruwa shirgi guda gari guda yana tafa a cikin teku kai ka ce wani cincin neman dutse ne yake tun karuwa amma jirgin ruwan. domin al'anam jamu alam mana dutse yake ne dutse kamar yadda kansa take ban dan uwanta ta ce ne wa inna ta tahtammu mulhuda udatu biji ka annahu alamun su yi naru. kaga ka annahu alamun ai kai ka ce shi dutse ne fi yi naru kuma a can saman dutsen aka kunna wuta kaga duk inda kake ka hango shi ce to shi haka yi. kenan al'alamu anan ana nufin duwar to yana daga cikar ikon ubangiji waɗannan jiragen ruwa da suke gudana a cikin teku kai ka ce duwatsu ne kuma cikar iko a nan za ta bayyana kai yanzu ka je ka hau cikin ruwan mana ka ce za ka yi tafiya a kai hauke kuka gani zai yi ta taka za ka ne saboda ba orewar Allah gare ka kai amma za ka cinci meman abu ya ɗebe ka ya ɗebi kayayyaki masu gagarumin nauyi amma kuma ga yana tafiya a cikin ruwa ba tare da yanis ka jefa tsakuwa ba za ta tsaya a saman ruwan ba amma kuma ga wannan shirgegen jirgin ruwa wanda wani sai a wata shida ana sauta kaya a cikinsa amma kuma ga shi yana tafiya kan ce kaga a shi kenan in ka ce rashin nauyi ne yake sawa ba a nutse ba to ya kamata a ce jirgin ruwan nan tuni ya nutse ya kamata a ce kai kuma in ka tsaya a kan teku ka tsaya can ka yi tafiya a kai ba za ka nutse ba kaga kenan ashe ba yawan nauyin ba menene cikar iko ne na ubangiji da horewarsa ya hore jirgin ruwa zai tsaya a cikin teku zai yi tafiya kai kuma ba hore kai tafiya a cikin teku ba to horewa jirgin ruwa ya yi tafiya a cikin teku wannan alama ce da take nuna isar ubangiji da take nuna cancantar ubangiji da bauta domin sarki ne shi gagara misali buwa yi gagara misali shi sa aiwatar da wannan ina fata an gani ma'ana kenan wannan babbar alama ce da take nuna wato shekar girma da iko na ubangiji da mulkinsa da ƙudurarsa shi ne ma'ana cewa Allah ya kaddara waɗannan jiragen ruwa masu gudu cikin teku suna tafiya kai kace duwatsu kamar da wani wurin yana cewa wala uljawaril munshi'atu fil bahr kal a'la fa bi ayyi ala rabbikuma tukadiban kaza tan ma Allah ya tabbatar da cewa wannan cikace ce ta ikon sa cika ta wato kudirarsa sai Allah ta'ala ya sha. in yasha inda Allah ta'ala ya ga dama da Allah ya ga dama yuskinur riha wata ƙira'a yuskinur riyaa, da Allah ya ga dama sai ya riƙe wannan iskar da take kaɗa jirgin ruwan ya yi tafiya cikin tekun sai ya zama jirgin ba zai tafi konan da nan sai zama ya tsaya a cikin teku ba inda zai shi da Allah ya ga dama jirgin ba zai teku ba shi ne ma in ya sha da Allah ya ga dama ya riƙe jirgin ya zama ba inda za shi yuskinin riyaha sai Allah ya riƙe wannan iskar da ciki kada jirgin fayyazlanta sai waɗannan jiragen ruwan su tabbata a rawaki da alazahari su tabbata a tsaye a kan wannan teku ba inda za su amma sai Allah ya kaddara sai ya saki iska sai ta dinga kada wannan jirgin ruwan zuwa ga inda za shi ina fata gani kaga cikar iko na ubangiji to wani zai iya cewa to ai yanzu haya akwai masu injina da suke kada shi su ma Allah ya ga dama in ya turo iska ba yadda za a yi wannan jirgin ya iya tunkarar inda ya nufa ba zai ba sai dai kife kaga kenan har yanzu akwai cikar ikon ubangiji akan haka au yubiquhunna ma kasabu ko kuma Allah ta'ala ka karanta wannan eh ko kuma Allah ta'ala ya halaka waɗanda suke jirgin ruwa da ba ka samu saboda sababin abinda suka aikata na sabon Allah yalla ya halaka su sai ya sa jirgin ya kife gaba ɗaya su halaka bai ma ka samu saboda sababin abinda suka aikata amma sai Allah ya ce wa ya afu an kasi ana sai Allah ya rangwami da yawa bai ga dama ya kama su ba ashe kenan wannan alama ce da take nuna cikar iko na ubangiji shine Allah ta'ala ya saki jiragen ruwa suna tafiya cikin teku ya ulu da ya ga dama sai ya riƙe iskar da take gudana a cikin tekun waɗannan jirage su tabbata a tsaye a bayan saboda Allah ta'ala ya riƙe waɗannan kowannan iskar ba za ta je ko ina ba lafazin yuskinar riya'a akwai ƙira'a yuskinar riya'a a nan kenan kalmar zai ta zo a matsayin iska wadda take tattare da alkhairi domin da yawa malaman tafsiri na cewa ƙwar'ani in ya amfani da kalmar zai ya zo da shi mufaradi yana nufin iska da take tattare da azaba wa fi adin iz arsalna alaihim rihal aqim fa arsalna alaihim rihan sarsara amma in Allah ya amfani da jam'i ya yana nuna mai iska ce da take dauke da rahama wa arsalnar riyaha lawaqiha kaga iska ce wanda take mai dauke da ruwan sama to amma anan a wannan qira'a Allah ya yi amfani da kalmar ifradi arreha amma yana nufin iskar da take tattare da ra'aba domin wanda take kada jirgin ruwa ya tafi ya kai inda kuma zai je cikin aminci ah. sai a ce kenan qur'ani ya fi amfani da re a mafirin jaye akan iska da take tattare da azaba ko da yake a wata ƙira'ar yakan yi amfani da wannan kalmar akan iskar da ba ta tattare da azaba kamar a wannan aya a ɗaya ƙira'ar in ya sha yuskinin riha ba wannan ƙira'a ta in ya sha yuskinin riha ba yuskinin riha na Allah yana iya riƙe wannan iska ɗin ta zama ba za ta tafi ba Alhafi ibn kasir ya kawo wani tafsirin kuma sai zai iya ɗauka wata ma'anar da malaman tafsiri suke faɗa shine da Allah ya ga dama kuma sai ya turo iskar ta zamo mai ƙarfin gaske yadda kuma jirgin inda ya tunkara ba zai iya tunkara ba sai dai ta kaɗa shi ko dama ko ta kaɗa wannan jirgin ruwan zuwa hagu daga nan kuma in ba isa'a ba sai jirgin ya cin tsini daga nan sai halaka ce kenan a duka halaye guda biyun yana nuna cikar ikon Allah ta'ala wannan kadai aya ce da ta nuna Allah ne kadai ya cancanta wato a bautata masa ma'ana ba a yi bautar wani kuma bayan Allah subhanahu wa ta'ala ba shi san yake cewa da ya ga dama sai ya rike iskar sai ya zama jirgin ya tsaya kan wannan gwadabe na cikin teku ba inda za shi amma me sai Allah ta'ala wato bai ga damar haka ba yace inna fi zalika lallai cikin wato wannan Allah ya riƙe iska jirgin ya zama bai ji ko ina ba la ayatin akwai alamomi akwai cikar ƙudurar Allah akwai cikar iko li sabbari ga dukkan wani mai haƙuri shakurin mai godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala aw yubiquhunna ko kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya kifar da su ya alaka su a cikin jirgin ruwan bima kasabu saboda sababin abin da suka aikata wa ya'fu an kaseer kuma Allah ta'ala yana rangwame barin mai laifuffuka masu yawa ma'ana ɗan kaɗan daga cikin laifin nasu sun cancanci a kifar da su amma saboda rangwamin Allah ta'ala sai Allah ya kyale su bai kifar da wannan jirgin ruwan ya halaka su ba wannan aya za mu ga Allah ya yi amfani da wasu kalmomi guda biyu inna fi zalika la ayatin li kulli sabarin shaku" akwai ayoyi ga dukkanin mai haƙuri mai kuma godiya ga Allah sabbarin ma mu mubalaga mai yawan haƙuri shakurin ita ma mubalaga mai yawan godiya ga Allah ta'ala a wani wurin ma Allah ta'ala ya tabbatar da haka Ya ce tara anna al-fulka tajri fil bahri bi ni'mati Allah li min ayati shin baka yi duba ka gaba ga jiragen ruwa suna ta gudu suna gudana a cikin teku da ni'imar ubangiji Don Allah ya nuna muku ayoyinsa Na ma sai ce inna fi zalika la'ayatin li kulli sabarin shakur ibn al yana cewa wannan aya tana nuna imani ya kashe gida biyu yace kaso na farko yana tattare da hakuri kaso na biyu yana tattare da godiya ga Allah mana kasan farko na imani yana tattare da hakuri kaso na biyu yana tattare da godiya ga Allah kasan da yake tattare da haƙuri shine umarni da Allah ya bayar da halinsa in ba ka yi haƙuri ba ba zai yi ka iya yi ba ka yi haƙuri wurin bansa ka yi haƙuri wurin guje mahalinsa ka yi haƙuri wurin ƙaddara da zai ɗora maka waɗannan kaga dai ayyuka ne na imani kuma suna tattare da kaso na biyu ya ce yana tattare da kuma godiya ga Allah in yayi maka ni'ima ya baka lafiya sai ka gode masa ta hanyar aiwatar da abin da yake so kai ce to waɗannan su ne za su tattara mai imani shi za su yi ce wa fi'i fadilatu sabri wa shukr wannan yana nuna falalar haƙuri da godiya ga Allah shi sa Allah ya haɗe shi guri guda adam fassabar ya ce saboda haƙuri ala darra akan cutuwa da Allah ta'ala ya jarrabu mutum da shi wa shukur sannan shi kuma godiya ala raka akan ni'ima kuma da daɗi da Allah ya ba mutum wancan an jarrabe shi ya yi haƙuri wannan kuma an ba shi ya gode ba ya koma yana dagawa yana alfahari wal insanu da'iman yace dan adam a koda yaushe musamun bi ne al'afatai. afatai yace Allah na jarabarsa da ɗayan waɗannan abubuwan ne a koda yaushe ko dai ni'ima ko dai cuta ko a baka yalwa ko a hada ka da basiba da cuta dan adam ko yaushe yana ɗayan waɗannan guda biyu imma zarra wa imma sarra ko dai abin da zai cutar ko abin da zai kawo mai marna da jin daɗi wa inna ma yantafi'u bi ayatin la'il mashhuda al'ayaniyya ahalush sabri wa shukr yace kuma waɗanda suke iya amfanuwa da ire-iren waɗannan ayoyin na ubangiji na za'iri yace su ne masu haƙuri masu ne wanda bai da hakuri bai da godiya ba zai amfani da ayoyin ubangiji ba domin an jaraba ta zo zai taraki idan yalwa ta zo sai wuce gona da ido zai dinga ganin ba ma Allah ne ya masa ba wayansa ne ba shi kaga daga ganin sai zama mara imani sai ya halaka amma mai imani zaka same shi tattare da waɗannan siffofin guda biyu domin su suke tattare da imanin baki ɗaya sun kasa shi zuwa gare su in jarrabawa ta same shi zai gode wa Allah idan cutuwa ta kama shi na jin daɗi ka yi kama shi Allah ya hore mar su kuma ya gode ma Allah ta'ala Allah ka sanya mu cikin masu waɗannan sifofi Allah ka tabbatar mana da imani na ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa ko Allah ya halaka su saboda sababin abin da suka aikata na laifi duk da cewa Allah yana rangwami a kan laifuka masu yawa Allah ya ce wa ya allama alladhina yujadiluna fi ayatina Allah ce waɗanda suke jayayya cikin ko kan ayoyinmu don su san cewa mala'um min ba su da wani hanya da za su tsira su guje ma kamun ubangiji idan Allah subhanahu ya yi nufin ya kama su wannan aya wa ya'lamu jadi nuna tana da kira bi akwai wa alamu alal istina akwai wa alama, mana akan jimlar da ta gabata a kira'ar wa alama ana nufin wa yi khasimu na fi ayatillah ba na don waɗanda suke jayayya a kan ayoyin Allah su sani cewa lokacin da kamun Allah ya afko musu yayin da Allah ya yi nufin zai nutsar da su da faɗinsa auyu bi ƙuhunna bi ma kasa buɗin nan su san cewa an na hula ya ala'un ba su da wata mafaka kuma mai mafaka shi ne Allah don su san wannan shi sa Allah ta'ala wani lokacin sai ya jarrabe su domin su tsakan kanke su san wannan wannan kuma ta tabbata ga ikirima dan gidan Abu Jahil lokacin da manzo Allah ya zo Makka fatu Makka bayan ya bude Makka da ya shigo Makka ya ba da shi a kowace akwai wasu mutum uku ko jikin rigar Ka'aba aka tar da su a kashe su hmm. ba sa cikin waɗanda ya ba abinci domin na ya da abinci ga duk mutanen makka wanda ya shiga gidansa ya kulle ya zama amintacce wanda ya shiga ka'aba ya tsira wanda ya shiga gidan abu sufyan ya tsira amma waɗannan guda uku maza ya ce ko suna riƙe da rigar ka'aba a kashe su to daga cikinsu bayan ibnu khatan da kuma ibnu abisar akwai shi ikirma ɗan gidan abuja lokacin mai musulunta ba to shi sai Allah ya taimake shi da Allah ya nufe shi da musulunci sai suna ya fita daga makka ya gudu sai zai hau jirgin ruwa zai gudu habasha zai je ƙasa habasha ya hau wannan teku wannan kogi na maliya to bayan an yi nisa ana tafiya sai igiyar teku ta taso shi ne abinda Allah yake ga gada cewa dan waɗanda suke jayayya da ubangiji su san cewa yayin da irin wannan alakar ta zo ba su da mafaka ba inda za su kai ba inda za a yi su tsira sai dai su koma ga Allah sai giyar teku ta taso sai ba jirgin ruwa ya fara bandan-bandan yana neman ya kifi sai wasu daga cikin jirgin ruwan suka dinga wallaci wal uzza ma'ana suna kiran lata da uzza sai masu kula da jirgi mai kula da jirgi ya daka musu tsawa ya ce nan gurin Allah kadai ake kira ba a kiran lata da uzza ba ta aiki a nan kaga buka fure ne ba kaga Allah ya gaskiya fa idza rakibu fil fulki da'u Allah muqlisina la din in san hau jirgin ruwa su kira Allah shi kadai idan ka ji suna guma kan sai in an sauka an zo kan su wannan kalmar da mai tu jirgin ruwa ya faɗa ita ta ke zuciyar ikirba ya ce a ransa to ashe idan a cikin teku ba mai iya tseratarwa sai Allah to a kan tudun ma ba mai iya tseratarwa sai Allah idan laka da uza ba sai da amfani duk da a wannan da aka yi sai a maka duk wani bai da cikin zuciyarsa ba sai a nan sai ya daga hannu sai ce Allah na ma alƙawari ni ko in ka tseratar da ni zan koma gurin annabi Muhammadu ya shiga musulunci sai Allah ya tseratar da shi da ya dawo ya shiga musulunci ƙarshe ya zama babban kwamanda cin kwamandodin musulunci domin a buɗe ƙasar sham da aka je da yaƙi ya yi tsanani khalid ya taho da rindina ba tafi mai rindina da ta fara zuwa ba tafi dubu takwas ba dubu goma sha ba su kuma suna da rindina wajen mutum dubu ɗari da ashirin suka nemi daɗi daga gurin umar ya aiko kani ya dawo da wata rindina ya zo da rinduna da bata wuce dubu ɗaya da wani abu ba amma aka ruguza kafirai cikin waɗanda suka yi yunkuri akwai ikirima da yaƙi ya yaƙi sai ɗaga hannu ya ce wane ne ya ce zai ba da ransa saboda Allah ya biyo ni waye yawa alkawari ya ba da ransa ya biyo ni nan take aka samu wasu 'yan kundin ba na wajen mutum 400 suka bi shi da su ya kutsa sai da ya kama babban cocin wannan kafirai na wannan gari tukuna wanda ya zama jami'ul umawi a yau sau da kaga kenan Allah ya nufi shi da rahma abinda Allah ya faɗa da Allah ya ga dama waɗannan waɗanda suka kafirke ma Allah su sani cewa in Allah ya ga dama ya jarrabe su da nitsewa babu wanda isa ya tseratar da su a kira da ta zo kuma da rufu'a wa ya ya zama fi sabuwar magana waccan magana ta ƙare mana wannan Allah yana cewa waɗanda suke jayayya da ayoyinmu to su kwana da sanin cewa ba sanda azabar Allah ta tinkaro su babu wanda ya isa ya kare shi babu abin da ya isa ya kar da su hmm. in azabar ta zo sai ta afka musu Allah ya shi na'am فما min shay'in fa mata'ul hayatid dunya وما عند الله خير وابقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون الله سبحانه وتعالى فما أوتيت ma'ana dukkan wani abu da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ku na arziki ma'ana dukkan da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ku ya ku mutane na arziki na duniya na tarin dukiya da 'ya'ya ku sani wannan fa mata'ul hayatid dunya wani ɗan jin daɗi ne na wannan rayuwar duniya kuma wannan jin daɗin gushewa yake mana ba inda za shi saboda haka kada ku rudu da wannan ɗan jin daɗi na rayuwar duniya wa ma inda Allah amma ku sani abin da ke gurin Allah ta'ala khairun mana abin da ke gurin Allah na sakamako shine mafi alkhairi wa abuka kuma mafi wanzuwa na amalu ga waɗanda suka yi imani ga Allah wa ala rabbihim yatawakkaluna kuma suke dogaro ga ubangijinsu Allah subhanahu wataala wannan aya Allah na tabbatar da cewa dukkan wani jin daɗi na duniya dukkan wani abu da Allah zai ba ma ɗan adam na dukiya da iyali da ‘ya'ya da arziki baki ɗaya ɗan wani jin daɗi ne na duniya shi za a wani wurin Allah ya tattara waɗannan abubuwa na jin daɗin duniya gaba ɗaya ce ba komai ba ne zuyina linnas hubbu sha'wati من النساء والبنين والقناطير المقنطرة zahab, الذهب والفضة والخيل المصومة wal an'ami wal harb ita wannan shine digin daɗin duniya an kawata wa mutane so irin na sha'awar mallakar annisa mata ya'ya bani tanatsirul muƙanƙara, tarin dukiya kenan min al-dhahab wal fidda wal dami azab wal khayl al-musawwama manya manyan kai abubuwan hawa kenan motoci da sauransu wal al'adu dabbobin ni'ima gidajen gona shanu kuma waye da sauransu wal kayan noma hmm. Allah ke zalika mata'ul hayatin duniya waɗannan su ne jin daɗi ne na duniya sai ce wallahu inda ku usnul ma'a amma Allah shi yake da kyakkyawan makoma da tafi wannan sai ce kul a'unabbi'ukum bi khairin min zalikum gaya musu ba za ku so ba ku labarin wanda abin da ya fi waɗannan ba in tsilin na ta kawai inda rabbi in jannatin ta jiri min tafiyar al'adu masu tsoron allah suna da aljanna kaga ta fi wannan saboda wannan mata'ul ayatin duniya jin daɗi ne na duniya shi kuma jin daɗi na duniya yana da ɗayan abubuwa guda biyu na ɗaya yana ƙarewa ko mai jin daɗin ya ƙare ina fata an gani ko jin daɗin ya ƙare ko mai jin daɗin ya ƙare jin daɗin yana iya ƙarewa da kana da dukiya ka dawo babu da kana da matsayi da mulki da faɗa aji ka dawo babu da kana da wato komai yanzu ka wayi gari baka da ko kuma shi ne jin daɗin ya ƙare kana cikin jin daɗin mutuwa ta ɗauka kaga ya tsari ko kuma kana cikin jin daɗin Allah ya baka tsawon rai ka zama baka jin daɗin komai domin daga mutum ya tsufa ya tsufa za ga hatta abin da zai ci ɗin ba zai ji zaƙinsa ba balle ya ji ɗanɗano yadda yake cin takarda haka yake jin yana cin kaza duk ɗaya ne a hmm. kaga shi ne tsari ne wannan ne matsalan mai wato rayuwar duniya shi jin daɗin duniya ko dai ya ƙare ko kai mai jin daɗin ka tsari abu na biyu baya dawwama ita ko jin daɗi na la'ira dawwamamme ne baya ƙarewa shi sa Allah yake bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya kuna fifita rayuwar duniya wal akhiratu khairun wa ab shi sa ba anan yace wa ma Allah abinda ke gurin Allah na sakamako idan kun ba Allah kuka kibiye ma wannan jin dadin na duniya khairu shine mafi alheri saboda ne abu ne wanda ke cike da albarka 100% sannan wa abaka kuma shine mafi wanzuwa saboda kai ba za ka tsare ba kuma jin daɗin da zai yanke amma sai Allah yake yana wanzuwa ne lillazina amanu ga waɗanda suka yi imani kenan duk wanda ya je wa Allah ba imani ba zai samu wanda jin daɗin ba kuma waɗanda suka yi imanin nan wa ala rabbihim yatawakkaluna kuma suna masu dogaro ga ubangiji a cikin dukkanin al'amuransu su ne za su yi dace da wannan Allah ya sanya mu daga su wala ba da jiya mun samu naira dubu bakwai marayu sannan kuma akwai baba haɗe da mahaifiyarsa ta rasu mm. an yi sun gaya maka shekarun jinan manta amma yanzu na